inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yanzu ne muka samu labarin rasuwar dan uwanmu abokin sana'armu a amini Ono, wanda shine mataimakin daraktoci na wannan yanki namu na arewa maso yamma amini Ono mutum ne mai haƙuri mai sanin ya kamata ina lullahi wa ina ilaihi raji'un Allah ya karɓi rayuwarsa bayan dawowarsa daga aiki yanzu haka a muka samu labarin nan da yamma kuma darakta ne wanda ya fice a wannan masana'antar a lokacin nan ya yi manya-manyan fina-finai wanda suka shuhura wanda kuma yake trending yanzu a wannan duniya wannan masana'anta wato manyan mata da wasu fitattun waƙoƙi ubangiji allah ya masa rahama wannan abu ne wanda dukkan musulmi mai imani mutuwar matashi dole za ta taɓa shi to ubangiji allah ka samu kyakkyawan ƙarshe allah ka samu musulmi shaida ta arziki allah ka haɗa shi da muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin masoyinsa ne Assalamualaikum.